Allah mai girma shine mai iko mafi daraja sammai na faɗin girmansa tsararriki na bayyana aikin hannuwansa kulliyomin suna maganarsa dare da rana suna shaidarsa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 yakubu yaya kawo jirgin ku da sauri ku taimaka mana ba za mu iya ba muna da abin yi madalla madalla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 Shekarun ta sha biyu tana bakin mutuwa in ka yarda ka zo mu je ayya yayirus yesu karka tara su karka wahalar da malamin kada ka ji tsoro ka ba da gaskiya za ta fi warke ku daina kuka ba ta mutu ba barci take yi diya tashi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 da Yahuda Iskariyoti mace amana.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 Yaya zai taba ta? Yaya zai yi magana da ita? Abin kyama. A'a, ku ƙaunaci magabtanku, ku yi masu alheri, ku ba da ramce ban da tsammanin biya, ladar ku mai yawa ce, za ku zama ‘ya'yan Allah mai girma.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 mai gida yahaya mai baptisma ne ya aiko mu mu tambaya ko kai ne mai zuwan nan ko musa ido ga wani ga yawa yahaya abinda da kun ji kun gani makafi na gani guragu na tafiya albarka ga wanda baya tuntube domina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 na ruwanka da ni na roƙe ka kar azabtar da ni yaya sunanka tuli ubangiji mu roƙe ka kada ka wahal da mu bari shiga cikin garken garken aladu kai dawo tsaya tsaya aljanun sun rabu da mutumin sun shiga aladun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 abin da muke da shi kenan gurasa biyar da kifi biyu mai albarka ne ubangiji sarkin sarakuna wanda yake ba da abinci daga ƙasa ya abin al'ajibi abin mamaki wa mutane ke cewa nake wasu sun ce yahaya mai baftisma ne wasu kuwa sun ce iliya ne wasu kuma suna cewa ɗaya daga cikin annabawan da ne ya tashi da rai to amma kufa wa kuke cewa nake almasihu na allah kada ku gaya wa kowa wannan lalle ne dan mutum za a sha wuya a kishi za a kashe shi amma bayan kwana uku zai tashi da rai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 Me mutum zai amfana in ya samu dukan duniya ya rasa ransa? Wanda ya ji kunya shaida ni da magana ta, ɗan mutum zai ji kunya shaidarsa in ya zo cikin ɗaukakarsa, da ɗaukakar uba da ta mala'iku masu tsarki. Ina tabbatar maku, akwai waɗansu a nan cikinku da ba za su mutu ba sai sun ga mulkin Allah.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 Come on.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 mace an raba ki da rashin lafiyarki duba duba ta warke abin mamaki abin al'ajabi ku zo ku gani ɗaukaka ga Allah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 Kai, me ke faruwa? Me ake yi? Yesu Kristi ba nazare ne yake wucewa. Ah, ah. Ah, Yesu! Yesu! Yesu dan dauda, yi mani jin ƙai.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 ya zakka ya san yesu ku ji zan ba da rabin mallakata wa gajiyayyu kowa na zalunta kuwa zan mayar masa da ninki hudu.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 kwabe almajiranka su yi shiru ko da almajirai na sun yi shiru duwatsun nan ma sai su ɗauki sowa ranka ya daɗe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 ya zama gidan addu'a amma ku kun mai shi kogon mafasa dubi ya nufi dabbobi na tsare shi tsare shi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 yahuda da sun kake son ka ba da ɗan mutum ubangiji musa da takobi ne ku kama shi ya isa haka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 tsare shi da kyau sojojin suka kai shi cikin fada suka yi ta yi masa ba'a ga rigar da sarki ya sa yi anafci me zai faru za ka cece mu ko ranka shi daɗe ai za ka cece mu mutumin nan na tare da yesu ke ni ban ma san shi ba na gansu tare <laughs> ga munan talakawanka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 na tuba na tuba ka yafe mini ba zan ƙara kuma ba saboda jin kanka na roƙonka ina roƙonka gafara Wa ya buge ka? Yi anabci, wa zai sake bugunka? Ku bari!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 wato, kai dan Allah ne? Kun faɗa ni ne. saboda me zai faɗi haka waye ba su ikon faɗar haka ga mashi haka samu ikon faɗi oho an tabbatar da laifinsa mu ma mun ji abin da ya ce za mu kai shi gaban bilatus shi haka ne tafi da shi tafi da shi ya gaba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 sarki ha <laughs> ha ranka ya daɗe buje shi sosai komar da shi gun bilatus wannan yankin ƙasarsa ce wannan mutum bai yi laifin da ya isa mutuwa ba saboda haka ma yi masa bulala na a sake shi muna so a sakar mana da ɗaurarre guda a lokacin idin nan sakar mana barabas barabas tafi da mutumin nan i sakar mana barabas a gicce shi a gicce shi kai kai ku yi masa bulala Sarki Bilatus, me kake jira? Yesu ne. me yasa kuke wahal da shi ku bar shi shi ne almasihu bai yi komai ba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 expulsa. Ya vaya, ya vaya, vaya. sarari va de wuri fita kai ba da wuri Tapi, ina gaya maka tashi tsaye tsaye kai ya sunanka saminu bakurani zo kusa nan yanke igiyar ka sauke shi mu je gaba baya bar shi yi gaba ku da wuri can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 yanzu tafi tafi yanzu ka yi gaba fi ni yanzu 張りし daga kai buga kusar cire igiyar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 sauko daga giciyan. Nuna aikinka na mu'ujiza. aka gece su tsakanin barayi biyu don a cika annabci yadda annabawa suka faɗa a shekarun baya. Ku gani wannan ba rigar banza ba ce. <laughs> <laughs> kar ya ya ni mata mu yi tata a kanta mu yi mu yi tata ni na dauki biyu na dauki na dauki na bakwai ah, takwas yo sai da kai sa a samu to me za ka yi da ita aka sa alama kan giciyan cewa shi ne sarkin Yahudawa. Ceci kanka in kai ne sarkin Yahudawa. ba kai ne almasihu ba ceci kanka da mu mana ko tsoron allah bakaji mun karbi hukunci daidai da shi naka daidai ne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 labulan cikin haikalin ya tsage kashi biyu Ya Uba, na miƙa ruhuna.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 ka maishe ni irin mutumin da kake so yanzu da na zama cikin masu bin amin yesu ya yi magana kan masu binsa da cewa tumakina sun san muryata na san su suna bina. na